Amen. na sira wanda yake da alaƙa da hadisi abu na farko akwai ruwaya da ake rawaitowa min marasirin zuhuri wuce zan fara kawo ruwayoyin da su inganta ba sannan sai mu kawo ingantattun cewa wai kala aminatu lamma alimtu bihi fama wajattu lahu mashaqqatan hatta wada'tu samu cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ban ji wata wahala ba sai da na haife shi a wasu ruwaya kuma take cewa ban taɓa jin da yake sakar ɗaya wani abu da yake nuna cewa akwai wata damuwa a cikin cikina ba ban san ma na ɗauki cikinsa ba ban ji wani nauyi ba kamar yadda mata suke ji kawai dai abin da ya sa na gane ina da ciki an karto a haibati ko haibati gidi kawai na fahimci cewa lokacin al'ada ta ya canja ko haibati ko haibati wannan na ɗaya ga cewa yadda samu cikinsa ba ba ta san ta ɗauki cikinsa ba sai da irin alamun da mata suke ganewa waɗanda mun karanta mun yi ta hakikin wannan matsalar abinda ya rage mana عائشة وعلى جبينها وصف عن محمد صلى الله عليه وسلم على على نعم وارتوت الأحشاء على جنينها وصف عن محمد صلى الله عليه وسلم على جبينها قالت آمنة بنت وهب لما كان أول شهر من شهوري شهر الله رجب وتفرقوا لتنوكي تكنس وترجب to bainama ana za ta lailatin kawai ina nan wanda in da kana alayya rajulun hasanul wajen sai ga wani mutum mai kyan fuska ya shigo tsayibar hati mai kanshi mai daɗi wa ko yushiru bi yadihi ila fuadi wa yaqul yana nuni da hannunsa zuwa zuciya ta yana cewa marhaban marhaban bika ya muhammad lale lale maraba da kai ya muhammad fa qultu lahu sai na ce sayyidi man anta na kai kuma waye kai ƙara sai ce ana adamu abu bashari ni ne adamu ba ni ne adamu ba ƙara fakultu ba sai amina ta ce ma turidu ya abin bashari ne kawo ka kai kwakwabanta da kai ƙara sai ce abshiri ya amina tu bi sayyidin bashari ki albishiri ya amina da shugaban talikai wa fakhru rabi'ati wa fakhri rabi'ata wa mudara kuma shine alfaharin kabilar rabi'a da kabilar mudar wa manyan shafu da hulƙafa shi ne wata zai tsage masa wa yusallimu alaihi hajar shi ne dutse zai dinga gaishe shi ko duwatsu za su dinga gaishe shi wa ya sa'a ila khidmati ashajar kuma bishiyoyi ma za su dinga yi masa hidima wannan a wata na farko kenan haka wai a cikin wata na biyu kuma ta ke karanta a maulidi ko a cikin wata na farko sai ta ga wani mutum ce an ce a fassara da irin hausar da ake fassara a wata na biyu kuma ta ce wai da kala a ɗaya rajulun jalilun kadari wani mutum mai girman alkadari ko kun shiru biya ne ila ali shi ma sai dinga nuni da hannunsa zuwa zuciya ta yana cewa assalamu alaikum ya rasulullah السلام عليك يا خليل الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا fara wakuntu da sai na ce da shi sayyidi man an ta kai malam waye kai kada sai ce ana shifu ni suna na shifu annabi shi da ke nan dan annabi adam wato ce ya shifu kai kuma shi kawo amina yar shirya amina faƙar a hamaltin din na rili karibi haƙiƙa kai ɗauki cikin annabi karibi matsayi da na'azi kuma shugaba babba a ɓangular ku ya tarkalla don mu ma zai masa magana والحجر عليه يسلم سنن وعظم لكل يكلم والحجر عليه يسلم wani ne ma zai masa sallama a gaishe shi sun ma sa wasu ya kama da wasa. shi ma da ɗauka wannan magana dare na farko an ce an ga annaba adam dare na biyu ba an ga shi dan ma kana fi shahri thalith a wata afwan wata a wata na uku kuma ta ce wai da kala alayya rajulun da usakinatu wa qala sai ga wani mutum da nutsuwa irin ta magana da nutsuwa kuma irin Waye alaihi ziyafu wa sannan ga haske irin mai tahu nan kuma ga haske mai lumbulun kamar na wata da rana wawai shi ne ya yi ila ƙwari wa ya kuma yana nuni zuwa zuciya ta da yana cewa assalamu alaika ya musammin assalamu alaika ya Allah ya tabbata a gare ka ya kai mai lullaba da barko mai lullaba da barko kultula sai na ce sayyidi man an ta kai wannan wannan ma ya kai ala anan nabiyyu idris shi ne annabi idris kala sai ce abshiri ya aminatu faqad amaltu bin nabiyyi ra'is lalle yake bishara hakika kin dauki cikin annabi shugaba wal jawhar nabiyyi sannan gwal mai tsada sahibul tasbih wal taqdis ma'abucin tasbihi বা السلام عليك يا صفوة الكريم يا صفوة الكريم الخالق amince Allah tabbata ka ya mai gaskiya amince Allah tabbata ka ya mahalicci kulci da wasu yi an nace mana kai kuma waye kai kala ana nuhu ce ni suna na nuhu kala sai ya amina yi bishara ya ke amina hakika kin cikin annabi abin kyauta sahibin nasari wal fitur ma'abocin nasara da kuma buɗe buɗe da yaƙe yaƙe allazi zakahu fil azaq yahu wanda wato tsarkinsa zai dinga tashin ƙanshi a sasanni masarauci ma sai ya karu da masu walamma karu fi sharin khamsa a wata na biyar ba da kala wajen aliyya wajen sai wani mutum ya shigo husnuhu mukammal wato an cika masa kyawunsa wani mujammal fuskarsa kuma an kawata ta da kyau kowai shiru bere ila fuhari wa yaqul shi ma yana nuni zuwa ta yana cewa assalamu alayka ya zainal mursalin assalamu alayka ya ibadul muttaqin amincin Allah ya tabbata a gare ka ya adan musalai assalamu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya shugaban masu takawa kuntu da ku sai ce ya sayyidi sayyidi man anta kai kuma malam waye kai kala ana lahi hud ni ne annabin Allah hud qultu wa ma turidu ya hud kai ko hud bai kawo ka kala ce amshiri ya aminatu qad hamalti bin nabiyil mas'ud hakika tun yin cikin annabi wanda yake abin a rabautar da shi wa rasulul mahmud wa rasulul mahmud kuma shine jakada abun yabo Shakirani, sahibul karami wal jud sahibul karami wal jud ma'abucin karamci da kyauta wal luwa'il ma'qud da tuta da za a kula ta musamman kuma sawa shi ma sai ka kansa falamma kana fi shahr salis a wata na shida kuwa dakhala alayya rajulun jalilul miqdari kathirul anwari sai ga wani mutum mai girman alkalin mai yawan haske yana nuni da hannunsa zuwa zuciya tara cewa assalamu alaika ya habibar maku assalamu alaika ya buyatar mazlum amince Allah tabbata a gare ka ya ya ya habib ya masoyin Allah al-mahabu abin soyarwa a cikin zukata amince Allah tabbata a gare ka ya abu nema wanda aka samu ce masa ya sanyi ne wannan kai ko waye kai kala ana ibrahim khalil ni ne ibrahim khalil kala sai ce abshir ya amir fa qad hamalat bin nabiyil jalil wa rasulil fadil ki bishara ya amir ta ka ki dauki cikin annabi babba ko manzo wanda ya kowa wana wata nawa kenan shida ko falamma kana shahid sabi da aka shiga wata bakwai دخل علي رجل أملح سوى المتن كاوائز مفي جاو وجهه من البدر أصبح فسك السماء أسكر يا فسك وطا وانيه سنو وطا تكن جيدا رمو مشاو ووشيو إلى فؤادي ويقول ينا يموني دعم من سيسوا سيسوا السلام عليك يا صفوة الإله أبتش الله يتبت أغريك يا ذا أم أن لا يزعبيش السلام عليك يا عظيم الجام amince da tabbata a gare ka ya kai mai girman alfarma a kultu da sai ne min an tana ce ah malam kai kuma waye kai kala zai ce ana abu ismailu zari ni ne babansa shi wanda za a kafa da ma'ana kakan kakan kakan suna na ismailu wanda aka rufe a yanka shi Allah ya fanshe shi da wa kultu sai na ce ni wa maturin to dattijo kai ko me ka ka kala ya ce abshiri ya amina faqad hamalti bin nabiyil malih ki yi bishara ya ke amina zuwa hakika kin dauki cikin annabi kyakkyawa sahibin nasbi sahih ma'abuci nasaba ingantacciya wanda sanar fasihi da harshe wanda yake mai fasaha man sarrafa sai ya tafi falamma kana fi shahri thamin da aka zo kuma wata na takwas dakala alayya rajulun tawilul kama sai ga wani mutum nan mai dogon mai tsayi tsayin jikinsa tsayi ne malikul hama mai kyawun jiki sai shi shigo shi ne ne ila fuadi wa yakun shi ma ya gashi yana nuni zanen sai zuwa zuciya ta yana cewa ya assalamu alayka ya imam al-abrar abinci Allah ya tabbata a gare ka ya shugaban masu kirki ya biyayya assalamu alaikum ya habibal malik al-jabbar amincin Allah ya tabbata a gare ka ya masoyin Allah mai mulki wanda yake baya uwa. wani turar sai ya ce sai ni mun anta kai kuma shugaba na ma ai kai kala ce ana Musa ibn Imran suna na Musa dan Imran qultu wa ma turidu ya Musa ce, ya Musa me kake me kake me kawo ka kala abshir ya hadat faqad hamalti liman yunzalu alayhi alquran yi bishara ya amina hakika kin dau cikin wanda za a saukar masa da alqur'ani wa yukallimuhu arrahman kuma Allah arrahman zai magana da shi wa yuzayyanu bi wa yazinu ko yuzayyanu bi tabala za a kawata mutane da aljanu da shi sun masara shi na sai ta alamma ka da shahar da aka shiga wata tara da kada alayya rajul labisa su sai ga wani mutum nan ya sauko kaya na na auduga kamar na gashi wa huwa bil ibadati masu da kadan saka san wannan mai ibada ne ba shawarar da ne ila kwari wa yakum sai sai ai kan kai ma ka canji waye sai nuni da ta sai zuwa zuciya ta ce assalamu alayka ya zainal khalaiq abincin Allah ya tabbata a gare ka ya zainal khalaiq ya adam halittun baki daya assalamu alaika assalamu alaika ya mutahhiya ya ya mudhir al-haqa'iq amince Allah ya tabbata a gare ka ya mai bayyana da haƙƙin koki mutum sai ne mun an fice da tijawaye kai ƙara ana isa kun kun mai ne isa dan mare fa qultu wa ma turidu ya isa kai ko me kawo ka ya isa qala sai ya ce abshiri ya aminatu ila mushrikin shara ya ayu fa kad hamalti bin nabi akra lallai lallai kin dau cikin annabi wanda yake ya fi girma wal atuful arham ne tausayi wanda kowa jin kai fi hada shahri tawain muhammad mushrikin ku a wannan wata zaki haifa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce kissar da ake rawaita a wurare daban-daban nakara ta farko Amina aminatu bint wahab dai ya ce yar makka kuma larabawan maka kafin zuwa ba za su samu san wani annabi ba da ba ba aiko musu da annabi Allah ce da tun zira qauman ma kun zira abawa ba yayin su ma ba su musu da ka san sunan annabawan da ba ta kuma sai da manzon Allah ya musu da labarin annabawan ko ba su iya karatu da rubutuwar ballantana su karanta da yahudawa suke cewa ko ba su makwabtaci yahudawa ballantana su san labarin annabawa da haka ne to da a lokacin da annaba adam ya ce da aminatu ana adam sai ta ce wani adam amma ga shi hatta kamar da alama ta gane shi ta ba san shi ko ba komai nake nan an taba gaya masa sunayen kaddara maka ce wani abu da yake da alaka da akwai divinity a ciki kamar wahayi wahayi ita dai amilatu ba annabi ya mace duk abin da ci mayu kwanu fi hade ba annabi ya mace ko ya aka ta sani a yana aka mata wahayi bayan mutanen maka ba su san annabawan nan ba Wani isra'ila su ne suka san annabawa to abu na uku kuma ne. me fa'idar kawai annabi adam ya zo iga mata wannan magana wace irin fa'ida za mu iya samu gayatu ma fil arab ce ai ai karrama annabi sallallahu alaihi wasallama an faɗi za a haife shi tun tun fatin a cikin attaura da injila akwai su wa mubashiran bi rasulin ya ji bi ba'i ismuhu amal kun kowane annabi kawo Allah ya aiko shi sai da Allah ya ga masa cewa za a aiko manzo Allah mu kayan da yanzu zaka bi shi ya yace وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا على ذلكم وأنا معكم من الشاهدين وكذا أنا سكرت وأنا كأيام زي زمان الفهري sannan ga kissan nan da ta zo kun tawajira ta abufi tawatarar tawaturan kafa ita wannan ai alama ce mai girma bayan kuma akwai wasu alamomin ma da yawa shi sa hatta a cikin littattafan da suke da kwashe-kwashe ma ba a cika samun wannan kissan ba to taba'an ah, da aka faɗi cewa aminatu ta ga wa'annan abubuwan kuma dai an sake bayanin wasu bayanan daban cewa lokacin haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a dare na farko tun daga dare dare na daya har izuwa dare na goma sha biyu duka yau ta ga wannan gobe sai ta ga wancan jibi kuma sai ta ga wannan haka dai aka dinga lissafawa cewa ta dinga yin gane-gane eh, cewa in ta ga wannan sai ta ga wannan a wani kuma mata ne suka dinga zuban mata shi ma ya kamata mu duba abubuwan da ake cewa ta gani din a cikin dararen domin yawanci waɗannan maganganun ka tashi da yawansu ɗan shi'a su kowa kawo su yawanci mutanen musamman sufaye da sauransu sai suka rinjayar da janibi na afifa to duk abin da aka ce an ambace shi inda yana da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam sai an tsaya an tace kawai sai daga sun karba shi sa'an lokacin sai ga a cikin littafin su baye ma ba sa tsayawa su tace su tantance su gane cewa wanne ne mai kyau wanne ne mara kyau to shi daga suna yawan ambatan cewa aminatu ta ga kaza sannan daga baya ta zo ta ga kaza sannan daga baya ta zo ta ga kaza sannan daga baya ta zo ta ga kaza wanda kowane abubuwan ka ɗauke su asali kai musu bibiya ta ta ilimi sai ka tarar da babu wani abu da yake gaskata su wanda yake na dalili ne wanda za ka iya ainihin dogara da shi wannan isa dama ba a ba a in za a yi sallallahu alaika wa ala alika wa din nan ko sai cikin dare ma sai a ce wai ai a lokacin har sai kaga ana tashi mutum an ce ya zo kuwa wai annabi sai yana zuwa har wajen kaga mata suna saboda jahilci mata suna zuwa sai su ɗauko ruwa su ajiye a wurin eh, idan suka ɗauko ruwa sai sa ajiye wai saboda neman tabarrukin cewa za a haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a rana alhali kuma mu za a zuwa ta daga ta wuce kawai abin da yasa ake karanta wannan din saboda ko kuma wato dawo da abin da ya faru a wancan lokacin ne wanda a hankalce kuma kai kasancewa ba wani abu ne da yake da wata alaka kai tsaye da addinin musulunci saboda rashin عبد الله بن وهب بن زمع عن أبيه عن عمته قالت كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول wannan ruwa ya muka faɗa ta farko cewa aminatu bintu wahab da ta ɗauki cikin manzara su ma ta kasance tana cewa ma sha'artu an ni bi ni ban ci alamar nano cikinsa ba wala wajattu lahu fiqla kama tajidun nisa ban ji wani nauyi ba irin yadda mata suke ɗauka suke ji illa anni kad ankartu raf'a haidati wa rubbama kanat tarfa'uni wa tamuru ta faɗi wannan magana wa atani atin wa ana bayyana na'imin bayyana na'imin wa yaqzan sai wani mutum ya zo a lokacin da ba zan iya cewa tsakanin bacci da ido ne faƙala zai ta yi hal sha'urti annaki hal annaki hamarti kina jin ku alamar kina da ciki ba ka a kulu ma ajiye sai ni dina ce ni ba sani ba faƙala zai ce innaki qad hamalti bi sayyidi hadhihi ya kuma wani biyi ha kin da cikin shugaban wannan al'umma kuma annabin wannan al'umma wa zalika yau ithnain ranar litinin kalin sai ta ce fa kana min فكان مما يقن عندي الحمد ko yaqan indi alhamd wannan shi ne tabbatar min da cewa ina da ciki zuwa ƙarshe to wannan asar din asar ne da'in jiddan saboda a cikin isnadin sa akwai al-waqidi shine Muhammad ibn Umar ibn Waqid al-Aslami al-Waqidi wanda matrukun ne bal ma kan kan musiba ilayhi kadhib amma danganta masa cewa yana da kirkirar ƙarya sannan illa ta biyu kuma dan isnadin ta aka yi an muhammad bin umar bin waqid قال حدثني علي بن يزيد عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أبيه عن عمته وانا عمته وهب بن زمعة ta rawaito shi mursalan ta kunna nasma'u Muna ci bayan ita bata rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tana a ci ta ji labari saboda haka kaga wannan waya ce wacce take ba za ta yi amfani ba kenan bayan nan ana rawaituwa cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin haihuwarsa an ga abubuwan ban al'ajabi daga cikin ban abubuwan ban al'ajabi da aka gani katangar kisira ta rushe wata katanga da ake kiranta bab kisira wacce tana garin madain kudancin bagadan wanda wata katanga ce ta tarihi wacce take da gini tsayayye haka da wani gini kuma mai kamar baka a jikinta wanda suna da aƙidar cewa a ƙarƙashinta akwai asalin ɗakin kisra ɗin wanda shi ne kusancin tarihi da ya fara tun daga shekara ta ɗari biyar da arba'in a miladiya wanda tun lokacin kisra wanda ake ce masa ano shawar, wanda ya gina ta to a lokacin mulkin mutanen farisa ne yake wato a lokacin liddansu yana kan dawo to domin a nuna cewa wato ainihin alkadarinsu ya kai, domin a lokacin busu da da cinye farisa da yaƙi da cinye roma da yaƙi musu da su maguzawa ne suna bautar wuta da sai wannan kiwa ɗin wannan katangar ta su sai don guje lokacin da za a yi manzan Allah a alaihi wasallam suka rasa yadda aka yi ta ruguje sannan akwai wata buhaira da take a ake cewa buhairatu sawa wadda da hausa ana cewa koramar sawata ita ma nan koramar sawata din wai sai ta kafe kuma aka ce bayan nan a wutar da ake bautar ta a abin nan a faris ita ma sai ta mutu da dai abubuwa da yawa da ake faɗan cewa sun faru lokacin annabi lokacin haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan coci-cocin da suke kewaye da ƙoramar wacce su ma gaba ɗaya su suka ruguje gaba ɗaya wannan imam tabari allah ya san salama a cikin tarihi ya rawaito wannan da imam bai haƙi da wasu su to amma riwaya ce ta ambata ba riwaya ce ta itikadi ba domin duka abin da aka rawaito za su kawo maka shi da irin isnadin da suka samu magana wannan shi ne da ba su da wani isnadi wanda yake za a iya jingina da shi ko a dogara amma malaman tarihi musamman malaman sira suna an ambatan wannan su ce ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza to amma in ka bibi asalin wato asanin da ake iya samun wayannan abubuwan da su sai ka tarar da asaninu ne wahiya wanda ba za su iya tsayawa su tinkari irin dalili na hukum ba za su iya tsayawa a daidai lokacin da guguwar ka'ida ta nagari ta zo ta bayyane su wadda kawai nan duka yawanci abubuwa ne da ba su inganta ba ba kawai abubuwa da tabbas sun inganta wanda suke da alaka da haihuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi daga cikinsu akwai a wato abin da ya tabbata a cikin musnadin imami ahmad abbas ibn sariyata allah ya kara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa inni abdullahi ni dinnan bawan allah ne inni abdullahi ni hakika bawan allah ne fi ummin kitabi tun a asalin lawul mahfuz allah ya rubuta haka la khatamun nabiyyin kuma wallahi ni ne cika makin annabawa wa anna adama la munjadalun fi tinatihi wa sanunabbiukum bi ta'wili dhalik tin tin tin annabi adam yana tabansa a asalin halittarsa zan ba ku labarin fassarar wannan ya aka yi na zama inda na zama sai ce na farko ne ana da'awatu ali ibrahim ni na sa Allah ya yi ni ne sakamakon roƙon Allah da kaka na annabi Ibrahim ya ce bana wa ba'ath fihim rasulan minhum wa bushra Isa kuma ni ne wanda annabi Isa ya yi wa mutaqawmahu ala wanda annabi Isa ya wa mutanansa al-bushra wa ru'ya ummi allati ra'at annahu kharaja minha nurun adaa'at lahu usul sham kuma sannan a mahaifiyata lokacin da ta ciki na ta ga wani haske wanda tun daga makaka hasken ya haskake gaba daya benaye da manya-manyan gidaje na sham sai maza da ce waka zalika tara kuma hatin da biyi na salawatu lahi a kuma dama haka annabawa iyayen su kan haife su suna ganin irin wannan alamomin da hasken wannan rawahu imam ahmad fil musnad wa rawahu al-hakim fil mustadrak wa sahahahu wa rawahu al-zahabi wannan a mu'jiza ce tabbatacciya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifiyarsa ta hango haske wanda ya haskake benaye na sham sannan wannan ruwaya imam tabarani ya rawaito ta cewa wara'at ummi fi manamiha ya sarra cewa amma a mamarki ta yi wannan mamarkin annahu kharaja ba bayna rijlaiha sirajun adaa'at lahu qusur ash-sham tana da cikin sai je mafarkin cewa cikin cikin ta karkashin kafafuwanta wani haske ya fito ya haske wato katangu da benaye na birnin sham baki daya haka zalika imam muhammad ibn ishaq ibn yasar ya rawaito kamar da ibn hisham ya rawaito a cikin sira sannan imam al-tabari ibn jarir al-tabari ya rawaito shi shi ma a cikin tafsirinsa da sauransu wata ruwaya kuma an ce a ran da ta haife shi ne ta ga wannan hasken to ibn hajar al-asqalani Allah ya tsara ma kamar yadda yake cikin fatahul bari yake cewa falamma waladat kharaja min hanurun adaa lahu baita wad dar lokacin da ta haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haske ya fito daga cikinta wanda adaa lahu wannan harken albaita wadda gidan da ɗakin da suke ciki gaba ɗaya cika da haske wa shahiduhu yace abin da ke tabbatar da haka shine hadisin Abbas ibn Sari ya ta'ala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inni Abdullahi wa khatamun nabiyyin wa inna adama la munjadilun fi zinatihi wa sa'ukhbirukum an dhalika inni da'watu abi Ibrahim wa bisharati Isa bi wa ruya ummi allati ra'at wakana ya kuma tun nabi yi wa ina yau wani shi muna da cewa ina kuma nabi su ma ra'ad hina wa za'ad da buku su rusha sai ce a kajar ku ahmad wa sahawa wa hibban al-hakim wa fi hadisi a fi ma mace inda ahmad wa nabi in ta kara al-hajar ibn hajar rahimahullahu ta'ala wannan ya nuna mana kiran tabbas mujiza ta tabbata lokacin haihuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam gashi nan mun faɗa al-imam al-hafiz ibn hajar Allah ya kansa da rahama yana da maganganu da yawa da akan wannan daga gaskiya ko wannan magana da muka gaya muku yace wa mimma zahara min alamati nubuwwatihi inda wajidihi daga cikin abubuwan da suka fito fili na alamomin annabtarsa tun lokacin haihuwarsa wa ba'da kuma bayan an haife shi ba ma akhadha al-tabarani an Uthman ibn Abi al-As al-Qarabi an an ummihi annaha hadarat Aminata umman Nabi sallallahu alaihi wasallam cewa mahaifiyar Uthman ibn Abi al-As ta je wajen Amina mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi lokacin da za ta yi falamma tarabaha al-makhab lokacin da nakuda ta kama ta qalat faj'altu anzuru ila an-nujumi sai ta ce sai na dinga kallon taurari tudla ana kusanto da ita ko ta dalla ta ta dalla kenan hatta aqulu la ta'anna alayya anna ta ce har sai da na dinga cewa to ko dai taurarin nan faduwa za su kai na falamma waladat kharaja min hanur tana haihuwa sai wani haske ya fito a za'al mulbaita wa dara sai ci gaba da wannan magana sannan wannan kisar eh, imam al-bayhaqi da imam al-tabarani da abu nu'aym al-asbahani da ibn asakir da usman a sun rawaito ta hanyar usman ibn abi al-as yake cewa mahaifiyata ta ba labarin cewa a gabanta tana na aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam a daren da aka haife shi qalat ta ce fa ma shay'un anzuru ilayhi fil bayti illa nur ba wani abu da na kalla a gidan nan face sai da naga yayi haske ko illa nubira وإني لأنظر إلى النجوم تجم حتى إني لأقول لتقعن عليها da na dinga ganin taurari sai daga kaman za su faru kai na falan ma wada at kharaja min hanur adaa lahu albayta wad dar hatta ja'altu la ara illa nura tace sai na dinga ganin ba abin da nake gani a gidan ba haske ba sana abu nu'aym ya rawaito a cikin dalail dalail nubuwa daga fatima bint abdullah ita ce dai mahaifiyar usman ibn abul as take cewa hadartu wiladatin nabi sallama na zo lokacin da aka haifa annabi sallama fara aitul baita hina wudi'a kadin da nura sai na gan shi lokacin nan da aka haife shi gidan ya cika da haske wala aitul nujuma tadmuha tadanantu annaha sataqarra alayya al-imam ibn kathir a cikin al-bidaya wal nihaya bayan ya kawo su a tsarin sai ce haza wa za ka yaqtadi annaha ra'at hina hamalat bi alayhi salam ka annahu kharaja min hanun ce wannan ne da wannan ka kalli wannan asarin suna nuna cewa lallai an taga hasken lokacin da manzo Allah sallallahu aka haife shi a za a lahu kusuru sham ko kusura sham thumma lamma wada'atu ra'at ayanan ta'wila zalik ta yi mafarki da farko daga baya kuma ta gani da a zahiri kama ra'atu qabla zalika ha huna wallahu a'lam in ji ibnu kasir kenan Allah ya ji kansa da rahama wannan athar din kamar da alama suna nuna da daddare aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to al-imam ibn sayyidin nas al-yashkuri al-ya'muri wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne a duniya wanda suka shahara yana da sharhin sunanin tirmidhi amma ya rasu bai gama shi ba shine al-imam ibn Sayyidin nas al-yashkuri kuma ana cewa al-ya'muri wanda za ka ji imam al-iraqi yana cewa wal imam al-ya'muri innama lafdu abi dauda yahki muslima sunan sa ko mai dadi muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn ahmad muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn ahmad alkunyarsa kuma abul fath lakabinsa kuma fatahul din al-ya'wi al-yashkuri ah, an haife shi shekara ta 671 ya rasu shekara ta 734 Allah ya kansa da haka babban malami ne malamin hadisi kuma malamin ilimi da yawa kuma mawaki wanda yake yana da waƙarsa da yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, wanda wata ainiya ce sirrun fi balami jizwatin min abli wa idza da alwarda hasbuka ajma'i eh, Wasu as-sura bis-sayri min ba'di tul al وإذا حللت بطيبة فلك الهناء فلك الهناء بما حللت من الجناب الممرع وإذا يهيم به الفؤاد مقدس كملي لبعدي عنه أن أنة موجعي فانشر به نشر العبير تحيتي وانفذ كما بث السقام تفجعي وقرع واقرأ السلام على النبي فطالما حملته نسمات Da samati banin ajra'i wahbas fu'adaka in takun mithli fama alqa fu'adi inda ku. mai ce in ana ambata an zuba ba na jin zuciyata tana tare da na shiga wani yanayi wa a ka tuɗi ma tara min lahfati wa a sa ka tajri ma jira min madma'i dai zuwa ƙarshe ibn sayyidin nas kenan al-yashkuri al babban malami yana da uyunul athar fi fununil maghazi wa shama'il wa siyar wannan magana da zan dauko muku a cikin ta take sannan kuma yana da nurul uyun fi talhis wa siratul amin al ma'mun shi yasa zaka ji ana yawan nakali daga gare shi akan abin da ya shafi sira kuma yana da al muqaddimat al aliyya fil karam fi fi karamat as sahabat al jaliyya karamumi na sahabbai yake kawo. wato akwai an nafu fi sharhi jami' tirmidhi wanda da ya rasu imamu alhafiz al-iraqi ya karasa kuma shi ma ya rasu daga baya amma dai yanzu ake ta hakikin sa da karashin iraqi din da karashin waliyun din al-iraqi Allah ya ji kansu da rahama sannan yana da littafin bushirar al-labib bi dhikr al-habib yana da littafin tafsir isaba fi tafsir as-sahaba sannan gashi da sauransu littafansu suna da yawa mutum ne babba Allah ya gafarta masa to a cikin uyunul athar fi fununil magazi wa shama'ili wa siyar Allah ya ji kansa da rahama shi ibnu sayyidin nas da shi da imam tabari a cikin tarihinsa da imam mawardi a cikin al'alam a cikin alamun nubuwa da imam al-bayhaqi a cikin al dalail da imam ibn al-jawzi a cikin al-muntazim da ibn kathir a cikin asiratun nabawiyya da imam al-kulai sulaiman sulaiman al-kulai din nan ko wanda mai shabak magiya a cikin littafin sa al-iktifa da ibn abdulbar a cikin al-isti'ab da ibn al-athir a cikin usdul ghaba fi tarajumi as-sahaba da ibn hajar a cikin al-isaba fi tamyiz as-sahaba dukkan su sun faɗi wannan maganar ta cewa an hango haske a fatimatu bintu abdullah matar usman ibn abil as al-thaqafi ta ga haske lokacin da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna kenan da daddare aka haifa manzan Allah sallallahu alaihi amma Imam Salihi a cikin Subulul Huda wa Rashad fi sirat khairul ibad yake cewa as-sawabu annahu sallallahu alaihi wasallam wulida yawmal ithnain tabbas an haifa annabi sama ranar litinin amma yinin litinin din ya kawo rawar imamu ahmad wa muslim wa abu dawud wa abi qatada an abi qatada shi da al-harith ibn rabi'i Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sama yake ce an tambaye shi game da azumin ranar alhamis ya ce za ka yawmul wulidtu fi al-imam al-iraqi al-hafiz Zainuddin Abdurrahim ibn Hussein al-Iraqi al-Ahbari wanda ya rasu shekara ta 1806 malamin su ibn Hajar kenan Allah ya ji su da rahama yake cewa as-sawabu annahu sallallahu alaihi wa har gaskiya magana gaskiya annabi manzo Allah sama ne ba da daddare ba da rana ne ya ce wa wallabi zakarahu a siyar wannan ita ce maganar da manyan malaman tarihi suka faɗa wa hadisu abi qatada ta musarrafin bi yace in ka dau hadisin azumin ranar litinin ai manzo Allah subhanahu ce ka yawmun a wannan yinin aka haife wa rawal ya ce sannan Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun an Sa'id ibn al-Musayyib daga sa'id ibn musayyib mursal shi ko kusan mursal sa'id maqbul inda ya inganta zuwa ga sa'id ibn musayyib saboda da yana cikin kibarut tabi'in a bisa sharadar da imam shafi'i ya kawo nabi kuma yawanci irsalin sa da abi hurairah sirkin sa da bai cika faɗa sunan sa yake cewa wulida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda abharin nahar ko ibharin nahar an an bayar maza su lokacin da yini yayi sosai ya ce kuma wace zama muhimmin dihiya sannan ibnu tihiyata ya tabbatar da wannan wasu zarkashi kuma haka zarkashi ma ya tabbatar da wannan magana ibnu dihiya yake cewa amma ma rubiya min tadallin nujum fa da'if ce amma a ce taurari sun san kofin nan to ya nuna da dare ce wannan gaskiya magana ce mai rauni liktidaihi annahu ya takana laila to bai muka karɓi wannan magana ta ya zama to kenan za a ce da daddare aka kuma manzo Allah ya ce wa hada la yasluhu an yakuna ta'lila ya ce wannan kuma bai kamata ya zama shine dalili ba fa inna zamanan nubuwati salihu lil khawari yanzu imam al-iraqi ya ce to gaskiya a na'am imam shi yake cewa a wannan bai sai ya zama dalili ba a ce wai dan taurari sun sako dole sai da daddare a ta yi zan tun mu'jiza ce ta Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ita a lokacin haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi saboda ka wannan ya tabbata kuma magana mafi inganci an haifu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da rana cikin malaman wannan zamanin akwai malaman da suka yi inkari sosai suka yi inkarin rugujewar katangan kisra da mutuwar ƙoramar sawata da rushewar coci-coci da sauransu musamman al'imam sabir rahman al-mubarak kuri a cikin al-rahimul maktum da ya kawo kissar a cikin haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam in kana da rahimul maktum al-rahimul maktum ka duba zaka ga ya kawo ya danganta magana zuwa ga muhammad al-ghazali a cikin fiqh sirah wanda yana dan karkata zuwa ga rashin ingancin ita wannan kissa yana da ya karkata zuwa rashin ingancin wannan kissa shi ma kuma haka a imam al-ghazali din wanda imam muhammad al-ghazali na wannan zamanin ba wai wancan ghazali din ba yake cewa shi a cikin ar-rahimul maktum wa qadru ya anna irhasatin bilbisati waqa'at inda al-milad yace an rawaito cewa alamomi na annabta sun bayyana lokacin haihuwar annabi sallallahu sai yace fa saqatat arba'a asharata shurafatun min iwani kisra aka ce kusan sai ga bulu ko kuma yanki goma sha hudu na katangar kisra ta rushe wa hamadat annaru lati ya al-majus wutar da maguzawa suke bautawa kuma ita ma ta bice wal su hau haula ta sawa kuma coci-cocin nan da ke bakin ƙoramar sawa ta suma duk sun rushe ba da an gazat bayan ƙoramar ta kafe ya ce rawa zalikal bai haƙi wannan magana bai haƙi ne ya rawaito wala ya ƙiru muhammadul ghazali ya ce amma muhammadul ghazali malamin nan da yake da littafin fikin sira shi ne da wannan magana ga maganar Muhammadu al-ghazali din bar ta a cikin fiqh sira yace wa qad ruya anna ad wa qad rawal ba'd wasu malaman sun rawaito anna irhasatin bil bi'th waqa'at inda bilad sai kawo abinda mubarak furi ya kawo sai yake cewa wannan ne ma kusiri a cikin al-murda ya waƙe yake cewa ya ce a abana mauludu hu bana bi an ya tsiba Yau in min huwa muktatami yawmun tafarrasa fihi al-fursu annahum qad qad anzaru bi qad unziru bi qulul nus wal niqami wa bata iwan kisra wa huwa munsalihun ka shamli ashabi kisra ghayrun multaimi والنار خالدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل عين من سلمي وساء ساوة الغاضت بحيرتها ورد ورد واربها بالغيظ حين أمي مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم yace abana maulidu altibi musiri yace haihuwar manzo Allah sama ta ƙara bayyanar da kyawun asali nasa ya tsiba mubtada'in min ya tsarki da kanshin farawarsa da kuma ƙarfe wasu sallallahu alaihi yau mun tafarnasa bihin fursu rana haihuwarsa rana ce da mutanen farisa sun riga sun tsinkayo ta annahu kan uzkiru sun tsinkaye cewa fa gargadi ake musu bi hululin cewa bakin ciki zai sauka wa nikami da kuma wato danka da Allah zai musu wa ba ta iwa da kisra wa huwa munsadi'un sai gashi katangar kisra ta kwana ta waye gari tana tsatsagewa ka shamle ashabi kisra ghayr mutaibi kamar da ke nuna kenan wato taron jama'ar fadawan kisra da da na gaba ɗaya za su musu rarrabu ba za su haɗu ba wannan da tun anfasi min asafin alayhi wutan nan ta dinga bicewa wannan har sahin sahil ainihin sadari gaba ɗaya shi ma wannan ya zanto babu shi wa sa'a sawata an qadat buhairatuha buhaira quraba sawata ita ma gaba ita kafe waradda ga bil ghaibi wanda duk yake zuwa ya sha ruwa a ƙoramar ya dawo da zafi da kuma kishirwa ko da fushi lokacin da yake cikin kishirwa to gazali sai ce hadal kalamu shi ne ba wahabi ba ne hasali ma Allah ya ji kan albani kace kace masa da aka tambaye shi gaba da misali da aka tambaye shi akan kausari zahirin kausari da sayin kutur da muhammad al-ghazali ya ce zahirin kausari ya ce mutum ne da allah ya bashi ilimin hadisi ya ce ina tsoron ce ma a duniyar yanzu ba masanin hadisi kamar sa zahirin kausari ne da bid'a ya ce musamman abin da shafi ilimin hadis da ilimin hijab ya ce ta yi akwai mutum din da ba shi da kwarewar sanin amma dai ilimin rijal da musalawar hadis ya ce ya a samu kamarsa ya ce amma allah ya jarrabe shi da bakar aƙida guda biyu na ɗaya mummunan ta'assubanci na aƙidarsa ta ashariya wanda zai iya barin gaskiya a kan sa zuciyarsa da kuma bakin ta'assubanci na mazhabarsa ta hanafiya ya ce amma sayar kutu da ce wannan ba malami ba ne masanin adabi ne muna kyauta sosai zama ya yi shahada ya eh, yi husayin kutu gwargwado ya ce amma muhammad al-ghazali fa laysa bil ilm wala nubir ce shi ba shi daga tsuntsu ba shi ga amma ne abin da shekul albani ya faɗa gaskiya ana maganar tacewa da fayyacewa da ba zai shiga cikin su amma shi da kansa abin da ya ce ce wannan magana kai magana a ce a wannan ra'ayin mahaifiyawa ne shi mana manazarci ne gazali ya ce wa hadar kalam wannan zance maganar nan kuskure ne ghalatun an fikratin sahiha fa inna milad milad muhammadin sallallahu alaihi salatu wasallam kana haqqan tabbas ai mu maza sa gaskiya ce idanun bi zawalin zulm tabbas alama ce ta cewa zalunci zai tafi tabbas wato zamanin jahilci zai rushe gaba ɗaya alamomin jahilci za su tafi da zalunci وكذلك كان ميلاد موسى حتى ذلك هو أن موسى ما ألا ترى أن الله لما وصف جبروت فرعون كدوب سد أن من يسفن تكرف ملك فرعون واستكانة الناس إلى بغي لأن بترسك كتقرب شيء سوء رسالة فرعون ثم أعلن عن إرادته في تهريب العبيد واستنقاذ المستضعفين قص علينا قصة البطل ثم أعلن عنه بهذه الأعمال فقال وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه ila uku musa da arziki zuwa ƙarshen dai abin da ya faɗa wanda ya ce wannan kissa tana nuna kwata-kwata kissa ce waliya sai ke cewa falamma habban nasu ba'da tilaqati min quyudil asafi taswira hadhihi alhaqiqa takhayyalu hadhihi alirsas irhasa da wannan mutane kawai suke garin ya kamata suka kirkiro wa ahdathu laha riwayat alwahiya suka kirkiro ruwayoyi wanda suke na bogi suka kawo suka ce wai an haifi manzo Allah sama kafin haife shi a yi kaza ce kuma rasu sura qalilun an hadda kulli maza rasu sallama baya bukatar sai kai masa haka kan girman sa fa inna nasibahu dakhab min al-waqi al-musharraf domin abinda maza rasu ma samu na kaso mai tsoka na abin da ya faru din na tabbas yuzahiru na biya zai ce wa baya. ya sa ma ba ruwan mu da sai mun ɗauki ruwayoyin karya kuma ka duba ka gani a wancan ruwayoyin da ake kawowa kowane annabi an faɗi sunansa to magana da zai faɗa da irin harafin da sunansa ya kare kaga daga jika kasa wannan bin ta'rifin nas wannan ya kaman ba zai yi a wannan maganar ta fito daga mishkatin nubuwa ko ba haka ne? kuma daga cikin abin ke nuna cewa wannan kisar ba haka take ba saboda in ka koma cikin tarihin su kursu din ba za ta samu wannan labarin cewa katangar ta rushe a wannan lokacin ko ga misali kisa ta asabul fil ba mun ɗauko ta daga littattafan arna ba mun ji ta hatta ma daga likitoci da suke bayani akan wannan cuta da ta shafi mutanen abrahata to wannan ka koma cikin asalin gundarin tarihi nasu ba za ka samu ba kulasatul shi ne tabbas mu'jiza ta faru an ga haske lokacin aiwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dama haske da karja akum min allahi nurun wa kitabu mubin nurin nan an fassara shi da annabi sallallahu alaihi wasallam an fassara shi da qur'anin da annabi, ya zo shi an fassara shi da addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya rage saura an kai wannan Allah sallallahu da aka yi shi bai ba ya aka wajen bushara a yi masa waye ya sa masa suna wannan kuma Allah da karatu mana sati mai zuwa za mu taɓa wani bangare nasa da ba ta wannan mutane ne Allah ya ba mu ladansa ولم يذكر الا بمنع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته